sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أنقوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a masallacin atbu da ke nan bauchi a yau wunin 11 ga watan ramadanin shekara 1400 da arba'in da hudu bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina biyu ga watan afrilu kenan na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya domin ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa wanda muke cikin suratul bakara yau za mu tashi aya ta ɗari da goma sha hudu ko na'am أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها إيه. أولئك ما كانوا تدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah maɗaukakin sarki ya ce, Babu wanda ya fi zalunci sama da wanda ya hana a ambaci Allah a cikin masallatan Allah, kuma ya yi ƙoƙari wajen ganin ya rusa waɗannan masallatan ula'ika irin waɗannan mutane da ake magana a kansu masu rusa masallatai ko hana amfani da masallatai domin ambaton Allah waɗannan ba su cancanta a ba su dama su rika shiga masallaci ba ma sai dai suna matsayin matsorata makaskanta ba waɗanda suke da izzar da za su iya taɓa masallaci ko su hana masallata amfani da matsalaci ba lahum bin ya khizy a nan duniya irin waɗannan mutane suna da sakamako na tozarci da wulaƙanci da ƙasƙanci walahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma abin da ya cancance su shine azaba mai girma wannan aya tana daga cikin manya-manyan ayoyi muhkamat a cikin alkur'ani waɗanda suke magana a kan darajar masallaci da kuma matsayin da Allah ya bai wa masallaci kowanne ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man azlamu wannan wawun ɗin istinafiya ce an gama da maganar baya yanzu wannan wata sabuwar magana ce duk maganu da muka yi ta yi a baya galibi magana ce akan ahlul kitab ko da yake akwai wani abu da zai shafi ahlul kitabi a cikin ayar amma ba ta da alaƙa da ayoyin da aka yi magana a baya kai tsaye magana ce sabuwa shi sa Allah ya fara da wa wannan wawun din ana ce mata istinafiya wato wawun din fara zance man ismul istifham ne amma ma'anansa anan Shi ne annabi wato wa man bi ma'ana la ahada Allah ce azlamu azlamu wato af'al ne na tafdil kuma a cikin babinsa ne azlamu min az-zulm az-zulm kuma a larabci shine an-naqs kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce tilkal jannatai ne atat ukulaha wa lam tazlim minhu shay'a bimana lam tanqus minhu shay'a amma a nan idan ka ji Allah ya magana akan azulmu a cikin alkur'ani ko a hadisi ka ji an ce zalunci kamar karmar wallahu la yuhibbu zalimi kamar karman da Allah madaukakin sarki yake ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni haramtu zulma ala nafsi to wannan abdulmun abin da ake nufi da shi shine at-tafriqu fi jambillah birtikabi ma zajar aw aw tarki ma amal wato shine ragewa da tauyewa a cikin abin da ya shafi umarnin ubangiji ko haninsa Allah ya ce ka yi ka ƙi ka yi zalunci Allah ce karka yi ka aikata ka yi zalunci to a nan in ka je ana magana akan azulmu a cikin alkur'ani ko a hadisi ana nufin irin wannan zalunci ne wato tauye haƙƙin da Allah ya dora a yi ka ƙi ko kuma wuce gonar abin da Allah ya hana a yi sai kuma ka aikata wannan shine azulmu to sai Allah ce wa man azlamu wa yafi yawan zalunci wannan man tambaya ce amma ma'anarta kamar korewa ne ai babu wanda ya fi yawan zalunci bi ma'ana la ahada ashaddu bulman mimman mana'a masajid Allah sama da wanda ya hana masallatan Allah ai mimman saddan nasa an masajidillah sama da mutumin da ya hana mutane su samu isuwa zuwa ga masallacin masallatai na Allah masajid jam'i ne na al-masjid ko almasjad almasjid shine almakanul mukhassas lis wal ibadati lillah duk wurin da aka kebe shi domin yin sujada da bauta ga Allah amma ka ji an faɗa irin wannan a haka wato ana nufin masallaci da muka saba kamar nan da muke ciki suna ne da aka ciro shi daga sunan as-sujud sujada ga Allah da Allah madaukakin sarki yace walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami' wa bi'un wa salawat wa masajid yudhkaru fiha ismullahi kathira ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da 'amihim hadha duk wannan Allah yana nufi masallaci don haka an sa masallaci suna almasjid li'anna sujuda akhassu a'mali sala wa salatu a akhassu al'amal allati tu'adda fil masajid sallah ita ce mafi girman abin da ake a masallaci sallah kuma a cikinta ba abin da yake sujada girma to shi sai aka ce wurin sujada ana nufi masallaci wurin sallah an fahimta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa sujada ita ce mafi girman abin da bawa ke a cikin sujada hadisin abu huraira a cikin sahihu muslim aqrabu ma yakunu al-abdu li rabbih wa huwa sajid mafi kusancin lokacin da bawa ke samu zuwa ga ubangijinsa shine idan yana sujada zaka sai aka kira wurin sujada ana nufi masallaci haka shi yasa yake wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah yayi idafan masajid zuwa ga Allah da dilalati ala sharafil makan saboda girman wurin duk abin da aka ce na Allah ne aina da girma wa annahu lamma qama abdullah haka dai ko haka kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa hajju baitillah da kuma nan da Allah yake masajidallah wato yana nufi masallatai na Allah ne shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada to haka masallatai na Allah ne shi yasa Allah ya jingina masallacin zuwa gare shi kuma wannan yana nuna maka daraja da daukaka da masallaci yake da shi ba wani gini a duniya a kowane gari da yafi masallaci hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ahabbul biladi ila Allah masajiduha abinda Allah ya fi so a cikin gine-ginen kowane gari shine masallacin cikin garin wa abghadul bilali ila Allah aswaquha inda Allah ya fi kifuwa shine kasuwa don ba inda ake shagala a manta da Allah kamar kasuwa ba inda ake kusanci a tuna da Allah kamar masallaci mimman mana a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu ya hana kar a ambaci sunan Allah a cikinsa bi ma'ana mana nasa min zikirin lafi fi masajidillah wanda ya hana mutane kar su ambaci Allah a cikin masallaci ɗakin Allah an yuzkara fi hasmuhu a ambaci sunansa mafi girman amfanin masallaci shine ambaton sunan Allah akwai abubuwa da yawa da ake a masallaci ai da zikiri a masallaci ana nasiha a masallaci ana sulhu a masallaci ana ɗaurin aure a masallaci ana abubuwa da yawa amma mafi girman abin da za a yi a masallaci shine an yuzkara fi hasbuhu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce, fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasbuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijal mafi girman abin da za a yi a masallaci shine a ambaci sunan Allah mafi girman aikin da za a yi a masallaci shine a yi sujada ga Allah sai kuma a ambaci sunan Allah a cikin sujada shi yasa yace mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuhu bimana ismullah wa sa'a fi kharabiha bi ma'ana wa amila wa wa mutumin da ya yi a akan ya rusa masallaci bi ma'ana ijtahada li tadmir al masjid aw hissiyan mutumin da ya yi kokarin sa saboda ya ga masallaci ya rushe ya rushe ko dai ta fuskar a zahiri ana ganin shi a gine a sama sai a rushe shi kamar da an ce lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajid ko kuma ma'anarta shine a rusa ma'anar masallacin menene amfanin masallaci an yi zukara fi hasmuhu a ambaci sunan Allah a ciki sai ka kulle masallacin ka hana shiga ko ka bar shi a buɗe wani ya ce ba zai shiga ba ko ka sa abin da zai cutar da masu shiga sai da ba za su shiga ba ko ka yi wani abin da zai sa abin da aka zo yi din ba za a nutso a yi ba ka sa hayaniya ka kawo tashin hankali ta yadda aka shigo masallaci dole a watsi gaba ka rusa masallacin ba amma ka rusa aikin yi a cikin masallacin duk yana ɗaya daga cikin a fi ya yayi kokari domin rusa masallacin sai Allah ce ula'ika waɗancan ai Allah yana magana akan mutum a nan kusa ne min man mana a masajid da lamar ce ula'ika saboda ya nuna wulaƙanta su waɗancan bai ce waɗannan ba ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha waɗancan da kaje ana magana akan su bi mana waɗannan saboda kar ma Allah ya kawo su kusa balle kaga suna da wata daraja ma kana lahum an yadkhuluha bi mana ma yastahiquna dukhulaha wannan ba su cancanta a ce za a ba su dama bi ma'ana layu yumakkanu min dukhulil masjid kar a ba su dama su shiga masallaci illa khaifin ai illa fi halatil khawf wa dhulli wal hawan bai dace a ba su dama su shiga masallaci ba sai a cikin lokacin da suke cikin kaskanci da tsoro bi ma'ana la tumakkinuhum min al-wusuli ila al-masjidi wahum a'izza karka kar ba su dama suna da wata izza su zo masallaci don za su rusa kar ku ba su dama suna da wata girma da isa da kasaita su zo masallaci za su hana a yi ibada a ciki irin waɗancan masu wannan siffa ta son a hana ambaton Allah Daka in ka an ba su dama su zo masallaci illa ka'ifin sai dai in suna makaskanta matsorata ta yadda ba za su iya hana kowa komi ba lahum fi dunya khizy abin da ya cancance su a nan duniya shine wulakanci bi ma'ana hawanun wa'arun wa fadihatun wa zil kaskanci da wulakanci da tozarci shi ya kamata ya tabbata a gare su a nan duniya Mata da lahum an yadkhulul masjida la qadaran wala shar'an ko a ƙaddara a haka kawai kar a ba su dama sannan a shari'ance ma bai halatta kuma a ba su dama ba an fahimta la kadaran ko ta kaddara ma Allah baya ba irin waɗannan mutane dama su zo su rusa masallaci a'a Allah yana kare masallatai saboda nasa ne shi da ma'anan ma kana lahum an yadkhuluha bi ma'ana la yumakkinuhum Allahu azza wa jalla min ad-dukhul fiha li an ummariha Allah baya ba su dama balle su zo su rusa su a rasa samun da damar da za a yi ibada a ciki sannan shar'an kuma kuma Allah ya ce kar ku ba su dama ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabu masjid al-haram kar ku ba su dama su rinka zuwa masallaci mai alfarma don suna cikin wanda zai yi wada'a fi harabiya kuma Allah ce ba a ba su dama ba su zo illa ka'isi da sai kaskantattu matsorata da haka yi irin wannan ne ku ba su dama su zo a cikin tsoro da kaskanci sai da ba za su iya hana komai ba shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatu makka kafin ma zai aikin haji ya ce aje a yi shela a gaya wa mushrikai lokacin da Allah ya saukar da wa azanun min Allah wa rasulihi ila mushriki ila nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu ke sai tura Ali ibn Abi Talib da Abu Huraira Allah ya kare yarda gare su su je su yi shela suna cewa ala la ya ujju ba'da mushrik daga yau mushriki ba zai saki yin hajji ba musulmi ne kada za su saki yin aikin hajji kaga ma kana da mu an yadu buluha illa qa'ifin sannan wa la yatufu bil baiti urwan ba za a sake bari mutum tsirara ya zo ɗakin Allah mai alfarma wa ya zo ɗawafi ba kaga wannan ma ma kana lahum an yadkhuluha illa qa'ifina qadaran wa shar'an kenan lahum fi dunya khizyun a nan duniya ya cancanta su fada a cikin kaskanci bi ma'ana zillun wa fadi'a wa lahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma azaba mai girma ita ta dace da su a duniya a wulakanta shi a lahira kuma a masa azaba kaga kaskanci bisa kaskanci kenan tozarci bisa tozarci kenan wannan shi ne abin da ya dace da kafiri wanda yake hana mutane yancin addini a wulatan shi a nan duniya sannan a je lahira kuma Allah ya turmuta shi a cikin azaba shine lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma suna da azaba mai girma shi yasa mafi girman tozarci shine ka wahala a duniya ka wahala a lahira addu'ar musulmi shine Allah ka bamu mai kyau a duniya karka tozarta mu a lahira ka bamu mai kyau karka azabtar da mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sannan kuma shi yasa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah kan khizyi dunya shine lahum fid dunya khizyi wa azabin nar shine wa lahum fil akhirati azabun azim to haka addu'ar musulmi ita ce kar Allah ya wulakanta shi a duniya kar Allah ya wulakanta shi a lahira ta hanyar azaba amma su kan kafirai da suka zaɓi hakan to wannan ne ya dace da su lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim an fahimci tafsirin wannan aya malamai suna da maganganu guda uku akan wannan ayar da wa take al-imam al faraj ibn al-jawzi Allah ya mata rahama cikin tafsirin sa zadul matif yace malaman tafsiri sun kasu kashi biyu ne akan ayar. kashi da farko su ne waɗanda suka ce ayar tana magana ne akan mushirikai na makka waɗanda suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama isa zuwa ɗakin Allah mai alfarma lokacin da ya zo yin umra a shekarar ƙudaibiyya shekara ta shida bayan hijira wannan riwayar an samo ta daga Abdullahi Ɗan Abba. Allah ya kare yarda a gare shi kamar da Sa'idu da Jubair ya ruwaito waɗansu kuma suka ce a'a riwaya ta fassara ta biyu kenan ayar ba da mushirikan makka take magana ba tana magana ne akan wato nasara mutane rum waɗanda suka taimaka wa wani da ake ce bukht nassar wanda ya zo ya rusa masallacin nan na baitul maqdis wanda yake falastin wannan rusa ɗakin da ya yi shine wata a fi harabiha waɗanda suka taimaka masa suka yi haka su ne nasara mutanen rum shi ya fito daga babylon suka haɗu suka yi yaƙi suka kashe mutane suka rusa masallacin aka daina ibada a ciki sai aka ce a kansu Allah yake magana wanda ita ce fasara ta biyu ita ce fasara abu zai yawa daga cikin malaman tafsiri sun goyi bayan wannan ko wancan ibnu jarir at-tabari ya goyi bayan magana ta biyun al ibn kathir ya goyi bayan magana ta farkon waɗansu kuma malamai kamar ibn atiyya kamar al'allama abdurrahman bin nasir as-sa'idi mai tafsirin tafsirul karimin rahman fi tafsiri kalamin mannan shi kuma yace ce waɗannan su kuma suka ce a ayar ba kawai shirikai maka ko nasaran da ake magana ba tana magana akan duk wanda ya yi abin da ayar ta faɗa ya faɗa a cikin ayar kuma wannan daga ji kasan magana ce mai ƙarfi duk wanda ya hana a bauta wa Allah a masallaci ko aka gina masallaci shi kuma ya rusa ko aka ce za a gina ya hana ginawa ko aka gina ya kawo cikar da matsala akan waɗanda za su yi bauta wa Allah a cikin masallacin ko a da ko a yanzu ko a gobe duk sun fada a cikin wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha an fahimta wannan aya tana da fa'idoji da yawa fa'ida ta farko ita ce Allah madaukakin sarki ya fara buɗe ta da waman azlamu yana nufi ba wanda ya zalunci iskali yana iya zuwa wa mutum ya ce to ai ba nan ne kadai Allah ya ce wa man azlamu ba a cikin alqur'ani aya irin wannan guda goma sha biyar ne wa man azlamu guda tara fa man azlamu guda shida kuma kowace Allah yana faɗan wani abu daban nan Allah ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajidallah a wani wuri da wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah a wani wuri ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam sannan fa man azlamu mimman kazzaba bi ayati Allah wa sadafa anha faman azlamu mimman kadhaba ala Allah wa kazzaba bi sirqi idh ja'a faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba duk irin wannan faman azlamu da waman azlamu sai ya faɗi mutum yayi wani abu daban nan ma ya ce mutum yayi wani abu daban kuma Allah ce ba wanda ya fi zalunci sai wannan to in an hada su gaba ɗaya wa ya kowa zalunci wannan yana daga cikin iskari da zai iya zuwa wani amma da yawa daga cikin malaman tafsiri bai zo sun kawo halli akan iskalin ba ta yi don sun ga kamar babu iskali amma masu ƙaranan. ilimi ko masu ƙananan bincike yana iya sa wannan abin ya zo musu iskali har su ga kamar alkur'ani na tufka da warwara nan ya ce ba wanda ya fi wancan wannan ya ce ba wancan wanda za mu ɗauka a akwai wanda za ku ɗauka al'imamu zarkashi a cikin alburhan sai ulumil qur'an sai ce irin waɗannan ayoyi dukansu ana haɗa su gaba ɗaya ne kuma kowanne ɗaya daga cikinsu daidai ne kuma abin da ya faɗa gaskiya ne fuskokin da malamai suka yi taujihin irin waɗannan ga su kamar haka fuska ta farko ita ce dama yaren larabci da uslubinsa ya saba a wurin larabawa ana yin irin wannan mutum ya yi tambaya istifham ne amma laisa ala hakikati. wa inna ma huwa bi ma'ana isti'ara ba ana nufin a tambaye ka bane ballantana a ce maka wane ne ya fi ka kuma ka ba da amsa a'a ana nufin a nuna girman abin ne huwa istifham lakinnahu bi ma'anar ta'zim wa tafhim li shana'ati al amri al-mazkur don a nuna maka girman munin abin da aka faɗa ne kamar yanzu a ce maka akwai wanda yafi zalunci ne sama da wanda ya rusa masallacin Allah akwai wanda fi zalunci ne sama da wanda ya kirkiri ƙarya jinjina wa Allah akwai wanda fi zalunci ne sama da wanda ya yi wa Allah karya? ina fata ana fahimta akwai wanda fi zalunci ne sama da wanda ya koye shaida saboda Allah ya koye sai ya bari a san me ce gaskiya sai zama tambaya ce amma ana so a nuna maka girman ne ba wai ana nufi maka cewa lallai ba wanda ya fi shi ba a'a a cikin su duka kowa zalumi ne amma don a nuna maka girman sai a ce maka ai ba wanda ya fi shi kai ko ba ya ce a'a to ai wani ya fi shi ba in kai haka baka iya larabci ba taujihi na biyu shine ka ce wannan afdalu tafdil din ma'anarta shine wato a cikin babin takfisun ne min al abu ne yake da yawa amma sai a tsuke sai a ce a cikin babin waɗannan ba wanda ya fi wannan misali min umumil kadibin la ahada azlamu mimman kadhaba ala Allah min umumil kadibin la ahada azlamu mimman kataba shahadatan indahu min Allah min umumil mani'in la ahada azlamu mimman mana'a masajid Allah an fahimta idan ana magana a kan masu hanawa to ba wanda ya fi zalunci sama da wanda ya hana masallacin Allah kar a shiga daga cikin dukkan masu rusawa ba wanda ya fi muni sama da wanda ya rusa masallacin Allah ai masu rushe rushe suna da yawa za a rusa gida za a rusa hanya za a rusa gine-gine na gwamnati amma duk rushe-rushen da za a yi ba mai muni kamar sama da rushe masallacin Allah koye-koye yana da yawa ana iya koye kuɗi ana iya ƙoye mene ana iya ɓoye mutum a ƙi bayyana shi ana iya ƙoye gaskiya amma babu wani abin da ya fi muni kamar a ƙoye shaida saboda Allah saboda ƙoye shaida da Allah ita za ta iya sa a ƙoye mutum ko bai fito ba ita za ta iya sa a ƙoye kuɗi bai fito ba saboda in ba a ƙoye shaida ba ko an ƙoye mutum mutumin zai fito shi yasa sai aka ce a cikin babin boye boye ba kaman boye shaida shi ne mimman ka tama shahadatan indahu min Allah a cikin babin makaryata duk ba wanda ya kai wanda ya wa Allah ƙarya a cikin babin wanda suka kirkiri wani abu suka jingina wa wani ba wanda ya kai kamar min iftara ala Allah kadiban an fahimta waɗansu kuma suka ce taujihinsa shine ka ce wato Allah yana nuna cewa babu wanda ya fi yin muni akan abu kaza kamar wanda shi ya fara farowa don haka la ahada azlamu min jumlati man mana'a masajidallah kaman bada'a man'a masajidillah an yuzkara fi hasmuhu wa min jumlati man katama shahadata la ahada azlamu mimman ibtada'a kitman ash-shahadati indahu min Allah ina fata an bayyana wannan duka taujihat ne amma wanda nake gani ya fi karfi babu kamar wancan na biyu cewa a cikin babin makaryata la ahada azlamu mimman kadhaba ala Allah a cikin babin masu koyewa la ahada azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah da sauransu Allah ya samu dace wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah babu wanda yake zalunci sama da wanda ya hana masallacin Allah wannan yana nuna mana cewa yana ɗaya daga cikin mafi munin ayyuka a musulunci shine ka hana a shiga masallaci shi yasa malamai suke sashi a cikin baji na manya-manyan laifuffuka saboda inuwar wannan aya mutum ya zo saboda wata rigima ya kulle masallaci ya hana mutane su yi sallah a ciki ko wata rigima ta su ta kungiya ko ta rigima ta su ta wata harka ta siyasa ko ta rigima ta harkar gaba tsakaninsu a matsayinsu na makota sai a kulle masallaci a ce ba ma wanda zai sallah a cikin masallacin to man azlamu mimman mana'a masajidallah an fahimta da wannan aya ne kuma malamai suka ce bai halatta ba a kulle masallaci in dai lokacin sallah zai yi a nema to kana cikin wato wanda suka fi kowa laifi idan ka kulle masallaci ana neman ki a yi sallah aka ratsa to Allah wannan aya tana aiki a kanka wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ka hana masallacin Allah dalilin sakacin ka kai ne mai gadi dalilin sakacinka kai ne ladani dalilin sakacinka kai ne limami sai zama ka sa ba a yi sallah ba a masallaci yau ko ta sallah daga cikin salloli sakaci ba lalura ba ko wani ra'ayi naka ka sa ba a yi sallah ba a masallaci to wannan aya ta faɗa akan ka wa man azlamu mimman mana'a masajid an yuzkara fi hasmu abu na gaba wannan aya tana nuna laifi akan duk mutumin da ya hana karatu a masallaci ko darasi a masallaci ko wa'azi a masallaci za a karantar da mai kyau ya ce ba za a yi ba daga sallah kawai a tashi ba wanda zai wa'azi za a gayyato wani zai yi wa'azi ya hana wani ya miƙe ya ce wata latu wata lamu ya ce ba za ka yi ba ba wa'azi ba kuma abin da zai faɗa daidai ne abin da zai faɗa gaskiya ne amma an yi zikara fi hasbuhu za a ambaci sunan Allah yace ba za a yi ba wannan ya nuna munin wannan laifin yana daga cikin abin da wannan aya take nuna shine munin laifin mutumin da wasu za su ambaci Allah ta hanyar karatun Qur'ani wasu za su ambaci hanyar Allah ta hanyar su yi zikiri nasu a wasu za su ambaci Allah ta hanyar ayi nasiha sai wani ya zai kawo hauragiya ya yi abin da zai sa ba za su samu damar nutsuwa su yi haka ba sai ya hana su kana so kai karatun qur'ani ya ga kun nuna da ƙara kai kana ji ka kasa nutsuwa ba kai karatun ba sai ka fata ka zo za ka yi sallah an yi sallah ta farilla sai ka zo kana so ka zauna a masallaci sai wani ya zai sa wani abu mai wani sai sai hana ka ka zauna a masallaci sai ka fita an zo za a yi nasiha ko za a yi wa'azi sai wasu suka zo suka fara wani abu daban na bid'a suna cika kunne wa mutane sai aka kasa yin wa'azin aka haƙura ko ya kasa karatu alƙur'ani ya haƙura waɗannan abun dukansu suna cikin neman mana a lahi, an yuzkara fi hasmuhu ya hana a ambaci Allah a cikin masallacin Allah alhali ba abin da za a yi a cikin masallacin Allah kamar a ambaci sunan Allah ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في حسمه waɗannan abubuwan da muka faɗa duka idan akwai maslaha a cikinsu allati ta ala wato to ya halatta a yi ta idan akwai maslaha akan a rufe masallaci kamar tsakanin sallah zuwa sallah kafin a dawo sallah za ku iya watsewa barayi da mabarzaza za su iya shiga masallaci dabbobi suna iya shiga su yi barna ana iya zuwa a ɗauke kayan masallaci ko a lalata al'imamu nawawi a nan ya ce ya halatta a kulle masallaci sai an dawo lokacin sallah a rufe wannan bai shiga cikin mimman mana a masajid Allah idan mutane suka za su kawo hauragiya suka ce za su yi wa'azi amma hauragiya za su ko za su karantar da bid'a ko aka kawo wani malami dan taraki dan tashin hankali a madadin ya hada kan mutane raba kansu zai yi sai aka hana shi wa'azi ba a yi mimman mana a masajidan layi ba an yi abin da ya daidai ne wannan an fahimta haka idan akwai maslaha akan a yi abin to dole a yi addini mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil mafasidi idan akwai maslaha da za a ce ba za a yi sallah a cikin masallaci ba kamar maslaha da ta shafi tsaro za ka ce kowa zauna yi sallah a gida domin in kuka fito akan hanya ba za a gane wane ne na gari wane ne na banza ba to haka kowa yi sallah a gida kar a fito ana so a kama waɗanda suka yi laifi ana so a kwantar da tarzoma za ka ce kowa sallah a gida nan ba a yi mana a masajidan lahi ba idan akwai matsala ta kiwon lafiyar mutane na gama gari ciwo ya bayyana annoba ta bullo idan aka zo aka yi sallah a cikin masallaci akwai galafatu zon cewa zai sa ciwon nan al'adwa zai sa ta kama mutane da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce amma a tsare ciwo kafin ya kama mutane in ya kama kuma haƙura amma wanda ya kama shi to kar a kawo shi kusa da wanda bai kama shi ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ku aiki da wani hadisi kuka ce to ai sallah a gida saboda waɗansu sun kamu da ciwo in aka shigo kuma za su samu wasu ko aka zo a yi sallah daban-daban social distance idan maslaha ce ta kawo wannan babu laifi bai shiga cikin mimman mana a masajid Allah ba an fahimta wa man azlamu mimman mana a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu a ambaci sunansa a ciki wannan ya nuna asalin manufar yin masallaci shine a ambaci sunan Allah wannan shine yasa ce masjid yin sujada akwai abin da ya halatta a yi a masallaci banda sujada ku ce eh to haka kuma ya halatta a yi wani abin daban a masallaci ko da ba an ambaton sunan Allah ba ne kuna fahimta almasjid shine wurin yin mene sujada amma ya halatta a zauna a masallaci a ji karatu wannan sujada ne ya halatta a yi mitin a cikin masallaci wannan sujada ne ya halatta a yi islamiyya a cikin masallaci wannan sujada ne to tun da ya halatta a yi waɗancan duka masallaci yana da amfani to haka da Allah ya ce an yi zikara fi hasmuhu ko da ba sunan Allah za a faɗa ba in dai ba za a faɗa sunan Allah ba ne to wannan ya halatta a yi a masallaci shi yasa ya halatta ku yi likin ɗin zaman lafiya a masallaci ko da za ku yi tare da waɗanda ba musulmi ba ne su ma su shigo cikin masallacin ba matsala wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana jiya mun karanta hadisin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi nasara najran a cikin masallaci kuma ya tattauna da su yahudawa ma suka shigo ya ba su dama suka zauna a masallacin aka tattauna da su idan abin da za a yi a masallaci na maslaha ne na musulmi to za a iya yi ko da ba da wanda zai ambaci sunan Allah ba mitin ɗin siyasa idan maslahar musulmi ne mitin ɗin tsaro na zaman lafiya idan maslahar musulmi ne mitin ɗin abin da ya shafi lafiya da kiwon lafiya idan maslaha ce ta musulmi mitin ɗin ilimi da wayewa da kimiyya ya halatta a yi a cikin masallaci idan zai kawo amfani wa musulmi a buɗe class na lesson ko extramural classes a cikin masallaci da za a rika yi wa yara 'yan sakandare ko 'yan firamare domin su ci waye domin su ci neko domin 'yan jami'a zo su yi wani abu wannan bai rushe an yi zikara fi hasbuhu ba sai ya zama an yi zikara fi hasbuhu hada awwalu maqasidil masjid farkon manufa masallaci shine wannan amma la yamna'u manasi al masjid min ghairi zalik abubuwa saura na amfani da za a iya amfana da masallaci a yi wannan ba laifi ba ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi baki a ina yake karban su babban ofishin sa ina ne masallaci in za a yi shari'a tsakanin wane da wane a ina ake yi zaka shine kotu shine ofishin in ka ce ina ne fadan gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina ne masallaci yana karbar musulmi yana karbar wa wanda ba musulmi ba haka an yi zikara fi hasmuhu shine farkon abin da za a yi a masallaci amma baya hana sauran abin da yake in dai ba laifi za a yi ba a cikin masallaci ya halatta Allah ce wa fi kharabiha kuma ya himmatu yayi kokari akai a rusa masallaci kamar yadda muka ce waɗansu malamai suka ce wannan Allah yana magana ne akan Qurayshawa shawa me ya faru dangane da labarin shawa, wannan ya faru ne a shekara ta tara a shekara ta shida bayan hijira yadda ya tabbata a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin shekara ta shida sai ya yi mafarki sai ya gan shi gashi nan suna tsawafi a ɗakin Allah sai farin ciki ya kama shi kun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yau shekararsa shiga rabonsa da garinsu mahaifarsa inda ya fi so ya fi ƙauna shi da kansa ya ce ba inda na fi so in zauna kamar ki amma tun da an kore ni dole in tafi ka san shekara shida rabonka da garin ku ba kaɗan ba ne kullum yana marmarin a ce ga akwai abin da Allah zai sa ya koma maka a ɗaukake ba a ƙasƙance ba sai mafarki gashi ya gan shi yana tsawafi a ɗakin Allah sai zai koyo mutane albishir kun san mafarkin annabawa menene gaskiya ne sai ce albishirin ku na ganin ina tawafi don haka ko ku shirya ai sai tafiya sai ce ku shirya umara za mu je za su je mene umara sai ce kuma za mu je ne ba na so mushrikan makka su ɗauka mun zo neman faɗa ne don haka ko kamai makar a ɗauka kowa ya shirin umara kawai mu yi ihrami daga laifa kawai mu kama hanya mu je tun da na gana mafarki to Allah ya da za mu shiga sai ɗabi tawaga aka je aka yi ihrami da umra aka kama hanyar makka da suka yi nisa kafin ana gab kafin a isa makka sai su kuma mushirikan maka sai suka samu labari cewa ga annabi sallallahu ya ɗebo jama'a za su shigo makka suka ce wallahi bai isa ba ya bar garin nan ya kwashe mana mutane mun ya ta yaƙi da shi an yi yaƙi a wurin kaza an yanzu ya ce zai shigo mana wallahi bai isa ba ba zai zo wannan ɗakin Allah ba ya karata a can amma nan kan yana shigowa nan za mu yi fata-fata da su annabi sallallahu alaihi wasallam bai san suna da wannan shirin ba amma Allah ya san yana zuwa daidai wani wuri kawai sai raƙuminsa sai ya gurfana sai ki tafiya annabi ya zabure shi ya zabure shi tafiye ke tafi suka zo suka ce cak yau kasuwa ga kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam yau ta yi tsufa sai annabi sai ya ce ba tsufu tai ba Habata ha habisul fil wanda ya tsare giwayen nan da suka kawo hari a ɗakin Allah shi ya tsare ta ko wani abu sai manzon Allah sai ce a tsaya nan ku zo mu canza hanya suka canza hanya sai ta yarda ashe kafare ne suka ji suka biyo su kuna fahimta kafin a same su shi sa ta tafiya sai da aka canza hanya sai ta yarda su kuma suka zo ba su same su ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza hanya sai ya je ya samu wani wuri a hudaybiya sai ya yi sansani a wurin ya ce mu tsaya ana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira majalisar koli ta gaggawa a yi mitin me ya kamata mu yi ne sai aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan aka ce masa ayi, waɗancan fa sun shirya yaƙi ne in kuka shiga yaƙar ku za su yi annabi sallallahu alaihi sallama sai ya ce wa umar tashin aike ka kaje cikinsu ka je ka gaya musu mu ba faɗa muka zo yi ba ma ji'na inna ma ji'na mu'tamiri mu mun zo yin umra ne ma ji'na likitali ahad kuma ba zo don mu yaƙi kowa ba sai umar ya ce ya rasulullah zan je amma ina ba da shawara gara ka aiki usman ka sani da zuciya ya rasu lalla. in wani ya mufi ba za a bata abu da yake na biyu kuma usman zai dan fi kamewa na biyu kuma usman yana da mutane da dangi da yawa ba za su taɓa shi su tsokane shi ba don sun san danginsa ba za su bari a taɓa musu ɗan uwa ba gara a tura shi sai annabi ya ce eh, wannan shawarar tafi na yarda sai ce wa Usman ya tashi Usman yana zuwa ya je gaya musu ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman izini zai shigo da shi da mutanensa za su yi umra ne su koma ko makamai ba mu dauko ba za ka ba yaƙi muka zo ba suka ce ba za ku shigo din ba mun hana ba ku isa ba ba za a shigo ba sai suka kama shi ma suka kulle sai Annabi ya ga shiru kawai sai labari ya zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an kashe Usman to fa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai sai rai ya baci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai dan aiki ba a taba shi yanzu wannan cin zarafin su ya kai ga har zan tura dan aiki su kashe kuma mutum irin Usman sai manzon Allah su ya miƙe ce cewa zai mun mu baya a mutu akan Usman akan ransa shi kadai za mu shiga a yi fada sai dai in duka ba za mu koma ba sai manzo Allah ya haka da hannun sai ce duk wanda ya je mika hannu kowa daga cikin su sai dai zai rinka mika hannunsa a ƙarƙashin hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum dubu ɗaya da ɗari hudu innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah waɗannan da suka maka mubaya'a akan ko a mutu ko a yi rai sai an shiga maka to lallai suna yin mubaya'a wa Allah ne ba wa kai kaɗai ba yadullahi fawqa aydihim lokacin da suke mubaya'an nan hannun Allah yana sama da nasu kai ka dora naka a saman nasu Allah kuma hannunsa yana sama da naku duka a saman bakwai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama shirin wannan an yi tsamara ka san ba kayan faɗa ba amma a hakan za a yi faɗa ko da menene ko ta ware ko ta waraye kawai sai ga usman ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aka yi ya ce ai ba su taba ni ba daure ni kawai suka yi daga baya suka sake ni sai suka zo tare da wani a matsayin shine jakadansu sunansa suhail ibn amr sai zai ce na zo ne mu tattauna da kai saƙon da ka haka yake cewa ba za mu bari ku shiga makka idan kuma kuka shiga maka za a zubar da jini kuma za a yi mummunan ba ta kashi za ka kawo ku juya ya ce mu juya sai yaushe ya ce sai dai baɗi manzon Allah su salama ya zauna ya yi nazari ya tuna da sahabbansa ya tuna da muhimmancin haƙuri da jinkiri saboda Allah ya tuna da muhimmancin tsare jinin mutane sai ce na yadda mun hukura za mu koma ka tuna da yadda yake kwaɗayin a shiga maka ka tuna da yadda yake marmarin ibadar umra tun da ya tafi madina bai taɓa yin wannan ibadar ba kuma ba a yi ta a ina sai a maka an toshe maka an hana shiga ku tuna da tarin mutanen da ya tsebo da su ko a bada ikirarinsa bayan an yi sama wajen kwana goma ana tafiya ga makan ga makan amma an ce ba za a shiga ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kuke so ya ce muna so mu rubuta wasu ka'idoji ne na agreement da ku sai annabi Allah ya ce na yarda zo mu zauna me ka'idojin naku sai annabi ya ce Aliyu zo dauko takarda ta rubutu ya dauko ya ce ka'ida ta faru ya ce rubuta cewa ka fara da bismillah ka ce bismillahir rahmanir rahim yace mu mu san wani rahmanir rahim ba sai dai ka ce bismika ma Allah ka dai muka sani amma ban san rahmanir rahim ba manzo Allah ce shi ke sa sa sa abin da yake yasa duk sai a zauna lafiya yace ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake dictating me za a faɗa sai ce ka ce ga takardan alkawari tsakanin muhammadin rasulullah sai ne ce a ah, dakata wani rasulullah kuma inda mun san kai rasulullah ne aita wannan rigima kai ba rasulullah ne ka sa sunanka ka sa sunan babanka in ka yadda baka yi ba za a yi ba sai manzo Allah ce na yarda a goge rasulullah Ali ya ce ya rasulullah na riga na rubuta ba zan goge ba ya ce nuna mun wurin ya nuna masa sai goge shi da kansa ya ce sa dan Abdullahi ba ni ne dan Abdullahi ba a zauna lafiya wannan alkawari ne ya ce alkawari na ɗaya shine bana ba za ku shiga ba ya ce eh mun yadda ba za mu shiga ba sai baɗi eh mun yadda sai baɗi alkawari na gaba shine ba za ku yaƙe mu ba kuma ba za mu yaƙe ku ba wannan yarjejeniya ce ta tsagaita wuta na shekara goma ya ce yana eh, yadda ba za mu taɓa yaƙan ku ba wani ɗaya har shekara goma aka rubuta ƙa'ida ta gaba duk wanda ya gudu daga cikinmu ya bi ka ba tare da ya nemi izini ba wanda je musulunta je zauna a wurin kai hijira daga yau hijira ta kare duk wanda je ka dawo da shi ce yana yadda duk wanda je zai dawo kun san ko manzon Allah ta salama in dai yayi alƙawari sai ya cika an san wannan ba na wasa bane ka'ida ta karshe ita ce mu wani ya gudu daga cikin kai ya ishe ka ishe shi ya dawo za mu rike shi ba za mu koro shi ba yace na yadda duk saboda ai ne a zauna lafiya wannan shine musulunci wallahi haka musulmi zai yi duk inda aka kai shi in kaga an je fada to wallahi an kai musulmi bango ne kai udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim an zalunce shi ne kuma an taba shi in kaga musulmi bai yi haka ba to ba musulunci ne ba sai dai wani abu daban amma a tsarin musulunci wallahi musulmi haka kawai baya neman faɗa kuma kullum yana so a zauna lafiya ne a tsare jinin kowa da lafiyarsa da mutuncinsa aka gama rubutawa kai umar yana tsaye ya cika sai da aka gama abin da zai kara baka mamaki shine an gama an gama rubuta ana cikin rubuta takardar ba a gama ba ba sai ga wani ana ce masa abu jandal ya zo a guje ya rasulallah mu dan kaɗan tsirarun musulmai na makkan nan an fara mana wulakanci tun daga aka ji labarin zuwan kannan yanzu haka ana musulmi suna cikin tasku ya rasulallah gashi nan na gudo ni zan bi ka sai wannan suhail ibn amr ya ce har da shi zaka kore shi mu koma da shi manzon Allah ya ce ai baya ciki ba mu ma gama ba ai ka ga ba a gama ba ba a fara aljeje ya ce ai har da shi a ciki sai mun koma manzon Allah ya ce Abu Jallal kai hakuri wallahi saboda a zauna lafiya aka yi juya ya bi arna manzan Allah su ce ka yaku aka gama wannan <laughs> sai Umar ya zai ce ya Rasulullah alatna ala haq wai kai kan ba annabin gaskiya ba ne yace kware gaskiya ne ba gaskiya kake koya mana ba ba kai kake koya mana cewa falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah ba ba kai ka koya mana wannan ba yace duk ni ne ce ya rasulullah duk wannan darajar tamu da daukakar tamu a zo ana mana wannan kaskancin wannan arna ba za mu ci su danye ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace masa ya Umar inni rasulullah yace ni fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wallattu a'fi kuma ni bana saba wa Allah to haka Umar ka bi abinda da nabi kawai duk abinda ka ga nayi haka Allah yace in umar ya ce to ya rasulullah sai juya sai je samu abubakar ya ga shi ya faɗa ba a karɓa ba ya je samu abubakar ko za su yi biyu amma shi har yanzu yana ji a ransa kai ga nama a ƙasa ya zo ya samu abubakar ya ce kai abubakar wannan abun da ake yi don Allah bara mu je mu samu manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam sai abubakar ya ce masa ayyuhar rajul kai mutum dakata sai faɗi irin abin da manzan Allah sai ya ce innahu rasulullah wa ya ya'si wannan manzan Allah ne ko baya saba ma Allah duk abin da kaga yayi ko ya faɗa dama haka Allah ya yi don haka ka bar manzan Allah ya abin da yake mu yi imani sai Umar ya ce shikenan na hakura da Umar ya aka turo shi shugaban ayarin nan ba manzan Allah da yanzu da wani labarin ake yi <laughs> yanzu tarihi ya canza amma manzan Allah ne sun salama da kansa akwai nutsuwa akwai haƙuri aka gama wannan abun sai manzan Allah sai ce ya jama'a suna shiru shi ko ya kira raminsa za mu juya su ta fara haka ga makkan ya jama'a kowa ya kira raminsa kowa ya cire kowa ya aji ya yanka daban da ya da shi daga nan magana ta ƙare za mu koma suka shiru sai koma cikin tantin sai ya ce kai mutane za su saba mu ransa ya ɓaci ga na arna kuma waɗannan ma ya ce musu su yi sai ummu salama ta ce me ya same ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama da kike zo amfanin irin su kenan manzan Allah ya ce kina gani mutane na sa su suna so suna so su halaka ta ce a ba za su halaka ba kullum maka biyayya suke yi waɗannan yan albarka abin da ya sa ka ga ba su yi ba ka je ka gwada teaching by practice duk abin da kai kai teaching by theory ne je ka gwada musu a aikace za ga za su yi na baka tabbas za su yi za su sai fito sai ce ina ina wanzami na yace gani so ga manzon Allah duk yawan su mansa ya bayar an fara askewa sai mutane suka ce la ashe da gaske ne ba kawai sai aka fara aka mutane suna buge juna suna aski suna yanka shikenan magana ta kare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida to ba a yi ko wannan wannan umran ba sai da lokacin da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam dama aka shigo a cikin ɗaukaka lokacin fat'u makka a lokacin ne aka zo da makamai a lokacin ne aka kaskantar da su a lokacin ne aka yi inna fatahna laka fathan mubina sai da aka yi sai Allah ya ce laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq wancan mafarkin da kai bai tafi a banza ba yau kaga ga gaskiyar ranar mafarkin don haka annabi sallallahu alaihi sallama a ɗan tsakanin wannan haƙurin nan ya jawo masa riba mai yawa ya yi asarar mushrikai bai yaƙe su ba a lokacin sai kuma Allah ya bashi yahudawa a kai ba ya yi asarar ba a samu damar yin wannan ba amma Allah ya bashi kuma sauran ƙasashe kuma ya ci ya yi asarar bai samu damar yin umura ba da 'yan mutane dubu ɗaya da ɗari hudu sai dawo a cikin mutane dubbai ya yi asarar ba a samu damar yin wannan yakin ba sai zama ya tsaye jinin musulmi ba wanda aka taba ko dan akuya ba a ba a kashe ba a hannun arna haka aka juya aka dawo a cikin mutunci wannan sai zama amfanin biyayya ga shugabanni idan suka tsinkayo wani abin da kai baka tsinkayo ba kuma amfanin biyayya ga dattijo idan ya ce maka kar ka yi kaza to ka hakura kar ka yi abin da ya tsinkayo kai ko kana saman rini ba za ka tsinkayo ba don haka wannan shi ne fassarar wa man azulamu mimman mana a masajid Allah an yuzkara fi hasbuhu wa sa'a fi kharabiha yana nufi al-kharabul ma'nawi irin wanda mushrikai suka yi wanda wannan shine tafsirin da da yawa daga cikin malamai irin su Ibn Kathir irin su Abdullah ibn Abbas suka ha cewa tana magana ne akan mushrikan Makka sauran bayani kuma da ya shafi sauran ra'ayoyin da suke gani ba da su ake yi ba sauran karatu sai gobe idan Allah ya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh